Kalangu, Karfe biyar da minti talatin studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa. Masu sauraro mutar Muhammadu ne yake muku lalimar haɓin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin amma da farko ga mahimman kanunsu. 'Yan majalisa na ƙasashen Jason Sahel sun kawo ƙarshen zaman taron su a nan birnin Yamai. Kames ma'aikatar da ke kula da ƙarawa malaman jami'a lambar yabo sun kawo ƙarshen su. A rahoton na musamman a yau zai mayar da hankali ne a kan rashin halartar matasa a cibiyar koyar fasahar kaɗe-kaɗen gargajiya da na zamani. To yanzu ga labarun dalla-dalla. Ma'aikatar karɓar haraji sun kulle kafar radiyo da talabijin tenere saboda rashin biyan haraji, a cewa Abdullahi Kalilu maga ma'aji na kuɗi na talabijin tenere. Kayan wato bayan ƙara haraji miliyan goma bayan ƙara haraji miliyan goma sha shida ne kamata su zuba wa ma'aikatar karɓar haraji a cikin shekara hudu zuwa biyar. Ma'aikatar ma'ajin kuɗi ta Tenere ta buƙaci shiri na yadda za su rinka biyan harajin, sai dai ma'aikatar karɓar harajin ta yi watsi da duka wani uzuri har sai sun zuba kashi hamsin cikin ɗari a cikin miliyan goma sha shida da aka ce su biya. A cikin wata a cikin wannan wata talabijin uku ne aka rufe musamman ma sarauniya Kanal Tura da kuma Tenere. A jiya ne 'yan majalisa na kasashen g Sahel suka kawo ƙarshen zaman taron su a nan birnin Yamai. Taron wanda ya wanda ya kwashe tsawon wuni ɗaya ya samu halartar shugaban majalisar tarayyar Turai Antonio Tajani, inda suka fitar da sanarwar ƙarshen zaman taro wanda ɗan majalisa na ƙasar Chadi Isa Badi ya karanta kamar haka. Babban taron ya bayyana ra'ayinsa ga nuna damuwarsa bisa matsaloli kala daban-daban da shimfiɗar yankin Sahel ke fuskanta a yanzu hakan nan. Babban taron ya nuna baƙin cikinsa dangance da sakamakon fannar da al'umma ke fuskanta da kuma yaunin da bitalmanin ƙasashen ke fuskanta. Dangance da hakan tare da ba da goyon bayansa ga dukkan fusawo'in da shugabannin ƙasashen suka ɗauka na ganin sun haɗa gwiwa da gama ƙarfin su wuri guda taron ya yaba girkin jason sahel da rundunar tasa taron ya yaba tashi tsaye da kulawar da kasashen duniya suka yi ta musamman zuwa ga jason sahel babban taron musamman ya sa ƙaimi bisa ga halayen ƙarfafa demokaradiyya da kyautata lamarin tallafi na ci gaba bisa halartar 'yan majalisa ga damar su ta bin sau da ƙafa sa ido ba da labari da faɗakarwa. A ranar Litinin ne Firaminista shugaban gwamnati ya jagoranci wani babban taro na kwamitin jiha da ke kula da wanzar da zaman lafiya, taron wanda, wato ya samu halarta masu ruwa da tsaki na yankin jihar Agadez kenan inda suka tattauna akan abubuwa da dama kuma batun da batun bakin hore da tsaro da ma batun wato hanyar nan tsakanin tawa da a alit bayan sauraron ra'ayoyin jama'a firaminista birji rafini ya mayar da hankali a kan sha'anin tsaro ga abin da yake shaidawa musa maman Hakika akwai shakiyanci na tare-tare mai tada ma mutane hankali. To amma babban rishin kwanciyar hankali yau ai babu ita. Mun gode ma Allah. Lalle a lokacin da wa'annan masu dauke da makamai suka bullo abin ya hasala mutane da dama. Ni ina ganin wajibi ne mutane su hankalta da wannan lamari. Mun yarda da ra'ayin muna da labaru hakika akwai wasu masu kutsowa ta iyakar mu ta gabas. Amma muna nan muna ɗaukar matakai. Gwamnati ya samu damar gudanar da tsarin kakkaɓawa mai fa'ida wadda ta ba ta damar kawar da wannan shawagin wa'annan mutane a shimfiɗar ayi. Muna nan muna binciken sanin wai daga ina ne suka fito. Ku tabbata da sanin gwamnati ya yi takatsantsan ga hannun kasancewar wa'annan mutane a cikin wannan fili ba shakka akwai matakan da muke nan muna ɗauka. An samu saukowa farashin cimaka idan aka danganta da satin da ya gabata, sima ce ma'aikatar da take kula da binciken farashin cimaka a bisa kasuwanni, ta ruwaito haka a ta da take fitarwa mako zuwa mako a cikin wannan wata. Ƙarin bayani ta da Asuma Shina. A rahoton ma'aikatar ba da labarin farashin cimaka a kasuwannin Nijar Sima ya bayyana cewa a wannan mako farashin abinci kamar hatsi da dawa ya sauka da kashi ɗaya cikin ɗari idan aka kwatanta da makon da ya gabata. abin da shafi abincin da ake shigo da shi daga waje kamar masara da shinkafa farashin su bai sauya ba wannan yar saukar farashin hatsi da dawa da aka samu ta danganta da cewa an rage bukatar su a kasuwannin da ma'aikatar ta sima ta mai da hankali a kansu matsakaicin farashin buhun hatsi a faɗin ƙasa ya tashi a jika ashirin da rabi da dala arba'in da da tamma dai sabanin jika ashirin da tamma bakwai a kwanakin baya farashin buhun hatsi mafi karanci a gayyane inda yake a jika ashirin daidai a yayin da ya fi ko ina tsada a mangaize cikin departama ɗin walam jika ashirin da takwas da rabi. A yamai farashin buhun hatsin bai sauya ba a wannan mako inda ake samun sa a jika ashirin da shida a kasuwar katako sana a jika ashirin da shida da rabi a kasuwannin bankanai haro banda da wadata. A somaro wannan daminar shekarar bana gundumar Madawa da ke cikin yankin jihar Tawa mafi yawan garuruwan da ke zagaye da ita sun yi shuka kuma daminar tana tafiya gadan-gadan kamar yadda Isa Saidi daraktan da ke kula da sha'anin noma na gundumar Madawa ya shaida wakilinmu na Madawa Hamza Nomau sai mu saurari abin da yake cewa. Wannan damana ta fara ne a kwanaki goma na ƙarshe na watan man da ya gabata, lamarin da ya bai wa garuruwa shida na ƙaramar hukumar Bangi damar shuka hatsi. Daga nan an ci gaba da shuke-shuke har zuwa cikin kwanaki goma na ƙarshe na watan Juwan, inda lahirin garuruwa 366 masu noma daga fatima ta kumsa suka yi shuka 100 bisa 100. Alhali a shekarar da ta gabata an kammala shuke-shuken ne a kwanaki goma na tsakiya na watan Juwan. Muna da wurare hudu inda ruwa ruwan sama ya yi karanci da wurare uku inda ruwan suka yi yawa sosai idan aka kwatanta da bara a ranar 17 ga watan juye akwai garuruwa 21 na kananan hukumomin galma da azurori da suka yi shuka a cikin kwanaki goma na tsakiya na watan juye na 2018 girman shaukar yana tsakanin tashi da jankara bangaren hatsi da dawa yayin da wake da gujiya su ma suke da tashi sosai a halin yanzu babu matsalar kwari ga shuka sai dai ana iya ganin kwari akan dawa da hatsi a yankin karamar hukumar rabani Bangi, au niveau de la commune de Bangi. A cikin sati biyu ma'aikatar da ke kula da ƙarin girma ga malaman jami'a kames sun yi aikin suna duba takardun malamai 'yan takara. Profesa Ali Dumma mamba ne na kwamitin shirya wannan kwamɓalar ya yi wa Nafisa Adamu Sirfo ƙarin bayani sai mu saurari abin da yake cewa. Malaman makaranta masu bincike da masu bincike kawai ne ke da neman samun matsayi na gaba. Masu bincike suna neman kasancewa mataimaka da ake kira metar assistant da kuma ƙwararru masu bincike ga malamai masu binciken. haka zalika malaman makarantar masu bincike suna neman zama abin da ake kira cikakkun profesor a wannan fanni jami'ar yammai kadai ce ta gabatar da 'yan takara takwas an kuma amince da takarar shida daga cikinsu sauran jami'o'in da yake sabbi ne ba su kai fagen zama cikakkun profesor ba amma a jami'ar zandar ba a rasa sabbin masu ba da lacca biyu zuwa uku haka ma a jami'ar maradi a jami'ar yammai mun gabatar da takardun masu neman ba da lacca da kuma masu bincike su goma tara daga cikinsu sun yi nasara samun ci gaba a matsayi abu ne mai mahimmanci musamman da yake an tsatsara abubuwa ta yadda in baka da wani matsayi ba za ka kai wasu wurare ba. A jiya da Mauritania shugaban alkalan jarabawa baccalaureate Santa mai lamba biyu a birnin Tera suka bayyana sakamakon jarabawar baccalaureate ta wannan shekara a Santa ɗin tasu. Bakari Kanda ya tattauna da Dr. Abdu Nahinza Isa inda ya yi masa raskunan jarabawar kamar haka. 'Yan jarabawa 322 a cikinsu akwai 'yan mata 29. Alƙalan masu masaniya ne babi daban-daban. A babin Seride, 'yan jarabawa 146 wanda suka ci nasara bugu ɗaya su takwas ne. A cikinsu akwai 'yan mata biyu. Bugu na biyu su goma sha tara ne. A cikinsu 'yan mata biyar. Sakamakon ya tashi kashi goma sha takwas da digo arba'in da tara bisa ɗaya. Shafin karatun dabbobi muna da 'yan jarabawa arba'in da shidda. Bugun farko 24 suka ci nasara a cikinsu 'yan mata biyu. Shiga zagaye na biyu akwai goma sha biyar a cikinsu akwai 'yan mata biyu. Sakamakon kashi 84.78 bisa ɗari. Babin kayan lambu muna da 'yan jarabawa 130 bugun farko 34 suka ci nasara a cikinsu akwai 'yan mata biyar. Zagaye na biyu su 34 suke a cikinsu akwai 'yan mata shida. Sakamakon kashi 52.30 bisa ɗari. 32,30% de taux de réussite. Abin tunawa dai a ranar Lahadi da ta gabata ne 'yan kokowa na ƙasar Senegal suka lashe kofin kwamɓalar gasar kokowa ta ƙasashen yankin Afirka wato ta yamma. Gasar tolaka dai a wannan shekara Nijar ce ta zo ta biyu bayan Senegal inda aka samu halartar 'yan wasa na ƙasashe goma sha biyu na yankin Sediyawo. A cewar Mari Malam Dauda ƙwararre a fannin wasar kokowar gargajiya wato matsayin da ƙasar Nijar ta samu yana da alaƙa ne da rashin gwaje-gwaje da 'yan kokowar Nijar ba su samu ba, ga abin da yake bayyana wa Maryama Kanda. Hakikan sauran ƙasashe na ta ci gaba, mu kuma idan ba mu yi hankali ba to za mu ja da baya. ‘Yan kokowa biyar muka sanya a kwamfalar don fafutkar daga tutar ƙasar mu a gasar Tolak. Amma a cikin ‘yan kokowar nan biyar akwai jerin ɗan kokowa guda da aka yi kuskure a kansa. Ɗan kokowar da ya kai ga Nijar durkusa gwiwa ƙasa. Duk sauran jerin sun kyau saboda suna da halin a yi tsammani gare su. Ya waje ba a fifita kokowar mu. Ba ma sai mun jiri tallafin harabar minista ba. Kokowa idan aka kula da ita da kyau a Nijar za ta iya isar kanta ba tare da jiran tallafin gwamnati ba. Jiran tallafin gwamnati shine kai da tallafin bai shiga ba hannu shi yasa 'yan kokowar mu ba samu turka mai fa'ida ba. Maimakon a samu koyin dubarori kamin shigar gasar idan ko 'yan kokowar an sa su training goshin shiga gasar kenan gajiyayyun 'yan kokowa ne aka sanya. A ci gaba da kwamɓalar cin kofi na ƙasa a zagayen wasannin karawa na dab da ƙarshe inda wato a nan ya mai gobe goma sha tara ga wannan wata IS Guard National za ta ke Tireni da IS Nijelek sai kuma Maraɗi Jangozo za ta kara da Le Racing Club sai kuma akwai wasanni da za a buga a ranar 25 zuwa 26 ga wannan wata da muke ciki. To sai mu shiga a cikin rahoton mu na musamman. Cibiyar nan da ke koyar da kaɗe-kaɗen gargajiya da na zamani da ake kira CFPM Taya da ke nan birnin Yamai suna fuskantar matsala a cewar Sise Amadu shugaban da ke kula da yada labarai a cibiyar ba samun cunkoson matasa da suke zuwa koyo inda sanu a hankali waɗansu kaɗe-kaɗe na gargajiya sun fara ɓacewa ga abin da yake shaidawa Rahila Sumana. yanzu muna da yara uku wanda suke college uwayensu suka biya musu ɗaya yana koya gita ɗaya yana koya bateri ɗaya yana koya piano kuma ka san halin da mutane suke yau mu nan sai ka ba da shika arba'in tunda profesorkin da ke gare mu ba mu muke biyan su ba tunda ba mu da kuɗi da zan biya su kuma ba gwamnati take biyan su ba kenan da wannan horo da suke barawa cikin wannan jika arba'in ake sallaman su kowane wata sai a ba su ka san kamar yadda na gaya ma hali ne tun da yau kana ta cikin ka san wani bi kai wuya ka samu wannan kuɗin ka ba koya ma yaronka me mun tsara wani proje na ke cewa pepit musical inda dai muka samu finance makin wannan duka matsalolin da ba za a ce za a kare da su ba mai are gidewa a ciki to yanzu dai mutane a hankalinsu yana wurin kade-kade na zamani tunda ita gargajiyan wallahi kun yanzu abin ciwo yake mana fasko galgajiyar yanzu tana komawa da baya mutane wanda suke yin kaɗe-kaɗen galgajiyar yanzu sun tsuha kuma yaransu ko 'yan uwansu ba wanda ke so a ce mishi shi makaɗe ne kenan nan zuwa gaba akwai yiwuwar cewa irin waɗannan kada-kada na gargajiya su ɓace saboda waɗanda suke yin su mafi yawa a'a mu kokon da muke don galgashiyar a samu ta ci gaba tunda kasan da babu galgajiya wannan kasar ba a ce mata kasa eh, shi ne na ce projekin da muka tsara inda muka samu ma da sha Allah adi ba a samu mai da galgajiyar ta ci gaba. To madalla ƙarshen labarun kenan a huta lafiya.